Assalamu alaikum warahmatullah barka da wannan lokaci da kasance cikin wannan bidiyo. Congratulations to all Ice Network miners. Tabbas nema akwai daɗi a yayin da ka samu. Ina taya farin ciki ga mutanen da suke mining na Ice Network musamman waɗanda aka tura coins su a yau. Idan muku manta ba can baya mun kawo muku bidiyo akan Ice Network akan rijistar shi da fara mining ɗinsa wanda mutane dama sun rijista kuma sun yi mining. To Allah ya kai mu lokacin da wasu suka mori shi wannan ice network domin yau wasu aljihunsu cike da wato kuɗaɗe wasu sun samu kuɗi akwai wanda suka samu naira dubu ɗari akwai wanda suka samu dubu ɗari biyar akwai wanda suka samu miliyoyin kuɗi ma da IS network ɗin da ake magana ya danganta da yanayin shigar ka. ina taya farin ciki ga mutanen da suka samu wayanda Allah bai wa arzikin samun shi ba ina sa ina fatan Allah sa wannan shine mafi alkhairi a wajen ku sannan ina tunatarwa ga waɗanda suke mining na uber protocol wato uber wallet kuma ku sha kurmin ku gyara zama insha Allah rabbi kuna gab da samun alkhairi wato kuna gab da samun kuɗi kuma a uber protocol muna sa ran cikin azumi za ku gwangwaje kuma za ku shekata ku ayar a cikin azumi insha Allah haka masu mining na OpenX da ake mining a cikin Satoshi app wato ko dawo kenan su ma muna sa ran insha Allah rabbi cikin azumi za a kwashi daloli kaga ga lada ga la'ada kenan ga lada ga la'ada muna fatan insha Allah rabbi hakan zai kasance kuma muna roƙon Allah ya tabbatar da haka insha Allah rabbi wayanda suke wannan mining gabaki ɗaya guda biyu muna sa ran za su ɗibi alkhairin da ake ɗiba a cikin mining a cikin wannan wata mai kama na azumi don haka waɗanda ba sa harkar mining a tashi tsayen wa a dagi a je a yi mining mining alkhairi ne sosai kuɗi ake samu da mining fiye da yadda kake sa rai tabbas idan mutum yana mining kai aji a rayuwarka inda har yana mining ya kuma yana fara da wuri a lokacin da abai fito to ka sanya a rayuwarka wannan mutumin ba karamin mutum bane mining ba karamin alkhairi bane mun kawo muku mining iri-iri daban-daban wanda mutane dama sun yi shi kuma alhamdulillah duk wanda suka yi duk wanda suka yi to suna neman wasu mining kuma idan suka ga wani mining ba tsayawa suke kokari suke suna yin rajista kai ma idan kana wato baka fara mining ba ka je ka fara zan aje maka link din waɗansu mining akan description sannan ina kira ga mutanen da suke ganin mining suke sai ya ɗibi kwanaki ko kuma 'yan watanni kafin su yi ko kuma sai sun ga an ce za ta fashe su je su yi wato irin wannan mutane ina kira gare ku ku daina irin wannan na farko ne bai da riba a wajen ku domin abin da za ku samu ko da za ku shiga ku yi rajista ba komai za ku samu ba dama a kowane lokaci aka ce ma abu ya fito da wuri in dai ka shiga babu tantama in ka shiga to kai ne mai cin moriyarsa idan baku manta ba OGC minor a lokacin da muka kawo shi suna ba da 25 a kowace rana idan ka danna shi to a yanzu maganar da ake a yanzu duk bayan kowace rana kana samun guda 6.5 ina gani guda 6.5 kowace safiya suka yi halibin ɗinsa halibin na farko suka mai da shi sha biyu a sha biyu na gare ɗigo biyar daga baya kuma suka sake halibin suka mai da shi shida da ɗigo biyar maganar da ake a hali yanzu muna sa ran ba a nesa da yin sake halibin wato sai halibin ɗin shi wannan coins ɗin ya dawo zaka samu uku da 0.25 muna sa ran ba da jimawa ba za su yi wannan halibin don haka ga waɗanda suke ba su fara mining ɗinsa ba za a je muku link ɗin shi akan description ku je ku yi rajista idan kuka yi rajista ku ci gaba da danna da ɗinsa haka za a je muku link wasu mining mining masu inganci ku je ku yi rajista kuma ku fara mining domin alkhairin da ake samu a mining ba dan kaɗan ba ne an samu alkhairi iri-iri daban-daban kamar irin su satoshi ko dawo kenan irin su remitano irin su abaye da dai makamantansu an samu alkhairi sosai ta hanyar mining sannan masu wato harka ta iya da kuma yan kuna da hali ku ci gaba da yi ku ci gaba da bincike iya bincike idan aka samu drop mai kyau a shiga domin ana iya nasara sosai a drop ɗin da kuke gani akwai drop ɗin da suka ba mutane kuɗi sosai a shekarar nan ta bana na san su na gan su na san su na gan su amma ban yi ba saboda tunanin drop ɗin yana zowa ya zama ba alkhairi ba to amma alhamdulillah insha Allah rabbi zan ci gaba da kawo muku mining mai kyau da kuma drop wanda muke sa ran insha Allah rabbi za a more su don haka a ji a dagi a ci gaba da mayanin 'yan uwa